وبعث رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رحيما يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور مختصرها وكل مختصر بدعه وكل من يعاش ضلالا وكل ضلالة في الدماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والمشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرسول الله في قلوب المرأة ومن أجل كتاب الغيوب باب الغيوب وما نهي عنه خمسة حديث مجيد إن شاء الله قال حديث من أحد المسلمين حليب عبدي ومن سبيل جهة عن هذا الجهة saboda haka yasa hadisin yana buƙatar bayani tsawon gaske akwai ma malaman da suka rubuta littattafai musamman a kan hadisin da shi kadai saboda shi ne da ke cikin sa ilimin da ke cikin sa ba ta ilimin da wata da yawa وعن جابر وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ذكر حديث من جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر جابر الله يقول عام الفتح النبي صلى الله عليه وسلم ينفح الشيكارا الفصل مرة الشيكارا الفصل مرة ابن هجر كشف شهر امام حديث الشيكارا الفصل مرة فتاكشن شهر امام حديث الشيكارا الفصل مرة فتاكشن شهر امام يجب في بيان تاريخ ذلك وتجادر جل بيان تاريخ الوقت النبي صلى الله عليه وسلم ثم وتمكن وكان ذلك في رمضان سنة ثمان من الهجرة ووقع رمضان هجرة نبي شرف أنت في مركز النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه ملائكة ويحتمل أن يكون التحريم وقع قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يا هرم شنكين هرم يا هرم شنكين هرم ثم كافر فتح ثم أعاده ليسمعه من لم يكن sami'ahu to amma a lokacin da aka yi kafin maka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake bai mai tawa saboda wanda bai ji bai wato tana yiwa an hana cikin harafin sun kafin wannan shekara amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana a mafi makka saboda الدنيا ta الإمام الرازي تفسير التفسير الكبير فسر سورة النصر تبرع الله سبحانه وتعالى يرجو إذا جاء رسول الله والفتح إذا نصر الله تزور تكون فتحي ما هي ضمنت النصر والقصر النصر هو في عادة على تحقيق المطلوب نصر الكتي أكيد مثلا من تشمع بنا كتير في مقصود ذلك الشام لدى الله هر تشمع بنا كتير وفي ذكرى النصر إذا لا جاء نصر الله معنى إذا جاءت إعانة الله على تحقيق المطلوب dan taimakon Allah ya zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu abin da yake nema shine nasrullah wal fath huwa tahsil al matlub alladhi kana muta'allim fath din kuwa wato shi ne gudun da ya tafi bayan nasara da aka samu nasara ita ce yaduwar musulunci amma fathu shi ya zama to cikon nema saboda haka الإمام الرازي يجب لهذا بدأ بذكر النصر وعقب الفتح عليه يحتمل أن يقال النصر كمال الدين وتكمل عن شيء نصر إتشي الدين يجب أما الفتح الإقبال الدنيوي الذي هو تمام النعم الفتح شيء شكوى النعمة أن لا يروى النبي صلى الله عليه وسلم nasara ita ce kammala addini amma fatu ba wato shi ne cikon ni'imar Allah da ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ake kiran fatu makka a ce fatu makka saboda shi ne cikon ni'imar da Allah ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafsirin al-Imam Shawkani yana tafsirin al-Imam Al-Hadi fasara suratul Basri saboda haka yadda ake cewa fatu makka saboda fatu makka ya zama cikon ni'ima da mazan Allah kamalar ni'ima ita ce na sama amma cikon shi ne fatu makka domin su rabawa suna ɗaukar makka kamar ita ce cibiyar don haka idan makka ta karɓi musulunci to larabawa gaba ɗaya sun karɓi musulunci shi sa ake kira farko nan da ba a kira wani farko ne mu ci gaba da hadisin jabir ya ce na ji annabi sallallahu alaihi wasallam na ji manzon Allah ya kudu amal fatih yana fada a shekarar da aka yi fasu marka shekarar da aka samu budin marka وهو بمكة كان غير مكة فيكي إن الله ورسوله لما لأن لمن زوجة حرم بيع الخمر يا هرم تجري إنديا الله لمن زوجة يا هرم تجري إنديا وإن دعتها كيما يجب هذا الشيء جاي إتاج شبيع كيف فصل بيع yace yanda kaga lafazin ya zo haka yau sai sai bukari da sahih muslim bi sani fi'li ila dhamir al-wahid bi maqaati harrama shi ne al-afd inna allaha wa rasuluhu harrama bai al-qalb Allah da manzonsa sun haramta cikin giya mace aka sa haram a dhamir al-wahid dhamir guda daya al-imam al-qurtubi shi a fahimtar na haka ka asu kunyatin sallallahu alaihi wa sallam wannan ladabi ne na annabi ladabi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallam wato annabi yana da yana nuna ladabi manzo Allah yana gaya wannan Allah da manzonsa sai ya ce ya haramta kaga yana ladabi ga Allah maimakon ya yake sun haramta sai ya tawali hukuncin dama na Allah da Allah da gabar da ke Allah ya haramta فلم يجمع بينه وبين اسم الله في بنيه الليل saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ladabi ya ce Allah da manzonsa sun haramta kamar ya haɗa kansa da Allah لأنه من نوع ما رد به الخطيب الذي قال ومن يعصيهما لسانه أقول aya ta 62 ta surar tauba Allah subhanahu wa ta'ala yace yahlifuna billahi lakum والله ورسوله أحق أن يردوه إن كانوا مؤمنين أنا ما بين أكم منافقين suna muku rantsuwa da Allah don ku yarda da su alhali wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhuma ya fita an yurduhu Allah da manzonsa suka fi cancanta a nemi yardansu sai Allah ya ce Allah da manzonsa suka fi cancanta a nemi yardan shi kaga ba yardan Allah da yake nema ba yardan yana daga nau'in ladabi ba a hada Allah da manzo a ba da dalili guda amma ibn hajar yake akwai riwayoyin hadisin da suka zo da haka din akwai riwayoyin hadisin da suka zo inna Allah wa rasuluhu harrama ya taho a haka amma aka tare riwayoyin da suka zo kaga an yi lamirin Allah kadai lamirin ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala to Allah da manzonsa sun haramta cinikin giya wal maitati da mushi wal khinzir da alabi wal afnab da gumaka فقيل في أكل يا رسول الله أرأيت شزوم الميتة shin kaga kitan mushi kitse na mushi fa inna ha tuqba ma asali a sahih da sahih muslim ba ta umarni yuqba yuqba tana yi wa kuskuren masu rubuta littafin rubutun malam fa inna ha fa innahu da masu masukun ana mulki jiragen ruwa balabbar ana mulki balabbar da kit saboda yana hana ruwa da shiga cikin katakon wato da hannu ya kuma ana shafa ma fata na ta shafa ma fata ke yana hana fata da rufi. saboda ta yi na aka ga alama ya ka sanya shi a kit yana iya shekara shekaru ya lalace bukatun kenan kisan ya yi amfani wa bi bihu biha nasu kuma mutane yunawwiru biha al-misbah suna hafka fitilu suna amfani da wannan kisan suna fitila kamar a zamanin da wanda kaga canza ana amfani da kitse wajen kunna fitila shine yankan cikin jihar dansu mutane suna haska fitilu da shi fakanan jihar sallallahu alaihi wasallam ya ce la huwa haramun da za a sa yake kan haramun sun makamar su da ba shi da zari a dai yawan da lokaci sai a sallallahu alaihi wasallam ya ce kafinan nahu da yahudu allah wadda rayu hudawa da sallallahu alaihi wasallam anan Imam Bukhari kita in di sana kita ya fassara ma'anar ka kakala idan aka ce kakala ba ma'anarsa la'ana kuma haka ne duk inda ka kala ma'anar ma'anarsa la'ana wato kakala ba da yahu allah ya la'anci yahudawa inna allah lamma harrama alaihim shuhubaha lallai Allah subhanahu wa ta'ala tun da ya haramta musu cin kitse cin kitse na shanu da awakai saboda ya kawo a suratul al'am aya ta 146 الله سبحانه وتعالى يقول البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما da awakai da shanu mun haramta ma yahudawa cikin Allah ya haramta cin kitse ga yahudawa tun da Allah ya haramta musu manzon Allah ya ce jammalu sai suka narka kisa shi ne jammalu ya taho a cikin akamusu muhi musamman da shafi da da hamsin da ɗaya jamalar shahna bi ma'ana azaba sai suka narka kisa tun da Allah ya haramta musu shi واحتالوا بذلك في تحليله kaka sun yi dabarar ke abin da aka haramta ba ثم باعوه النبي صلى الله عليه وسلم يقول استفتيا فأكلوا ثمنه ci تجدون an haramta musu cin kiɗin amma su ci kiɗin mutafakun ala hadisin rawahu imam bukhari kitabul buyur yana babu bayin majlis wal aqnan da kuma al'ibar muslim da musata ta wani bukari bai da lambai da wani da asna to kada wannan hadisi ya tabbatar da haramci ciniki na wasu abubuwa a shirin sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da waɗannan abubuwa cikin su haram akwai da alibar muslim a wannan babin wannan bashin da al'imam muslim ya rawaito cikin jabir ya kawo hadisin abu hurairah shi akwai hadisin abu hurairah wanda a annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka kama za mu yi yahud Allah ya la'anci yahudawa harrama Allah alaihim shuhum Allah ya haramta musu cin kitse ba ba'uha sai suka yi ta suna sayar da fitilin wa abubu asmani na suna yin kuɗi an samu hadisin abu hulaira a wannan babu da imam muslim ya kawo hadisin jabir bin abdullah sannan al-imam ahmad da al-imam al-tabrani sun ruwaito hadisin abdullah bin umar shi ma ya kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce al-wayl li bani isra'il الويل لبني إسرائيل كيتو بنو إسرائيل إنه لما حرمت عليهم الشهور باعوها tunda Allah ya haramta musu cin kitse sai suka sayar da kitse din fa aka rusa mana masu kashi kudin kitse wa kadhalika tamanu khamr alaikum haram sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka kudin giya shi ma haramun ne gare حديث عبد الله بن عمر يا يعني جدا هنا صحيح الجامع الكبير حديث مدوب بيرد لدي دي دبر انه دوس شيل عبد الله بن عباس شما يرويته حديثا عبد الله بن عباس يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن ناجا من قال الله يلا زوري عليه ركن يمكن كعبة لأن هذه الأسود قال عبد الله بن عباس في فرفع بصره الى السماء ثم الله يدك كده لون ايه السماء فضحك ثم الله يدعى فقال سأل صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود لعن الله اليهود لعن الله اليهود سوء وضع الله يجي الله كلا أنشيه الله كلا أنشيه الله كلا أنشيه inna allaha harrama alaikum shuhum Allah ya haramta musu cin kitse fa babu ha sai suka sai suka sayar da kitse din wa aka zo asmana ha suka kama cin kudi kitse wa inna allaha idza harrama ala qawmin akla shay sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaida idan Allah ya haramta cin wani abu ga mutane harrama alaihim samanahu to ya haramta musu cin kudin kaga kaidar inna allaha idan harrama ala qaumin akada shay harrama alaihim thamanan idan Allah ya haramta cin wani abu da mutane to kudin wannan abin an haramta musu to akwai wata riwaya da Abdullah bin Abbas yake cewa la'ana Allahu al-yahud Allah ya ce Allah ka la'anci yahud hurrimat an haramta musu cin kitse فباؤها في فيبه وأكلوا أكمالها بالتنمية قديمة وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه شكوى الله إذا حرم تشين ولا أبو كينا حرم تقدم حديث عبد الله بن عباس إلى المسلم بن أحمد بن أبي داود ينا صحيح جامع الصديق حديث نقول ينتهي إليه دبابه عبد الله بن عباس يسعى كبار الأبائل yace zamanin sai na umar zamanin sai na umar yana shugabanci balaga umar an na samura bil jundub ba a samura labari ya zo da sai na umar samura bil jundub sahabi manzo Allah ya sai da giya sahabi manzo Allah ya sai da giya fa qala sai na umar ya ce yace qatalallahu samura Allah ya wadara samura saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci yahudi saboda abin da yahuda ba sai yanzu idan an samu sahabi yayi sai da umar sai kai koyon manzon Allah qatala Allah al yahud li anna Allah lam ma harrama alaihi shuhuma shuhuma al-mayta ba'uha fa akalu samanaha to tun da shi ma yayi haka sai da umar sai kai qatala Allah samura Allah wadaran samura sai da umar garin ya samura garin yaya kamura zai cinikin wato a cinikin mushi da giya adam ya alam anna rasulullah kala bai sani bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'ana allah al-yahud hurrimat alaihim ash-shurum fa jamaduha fa ba'uha Allah ya la'ance ku saboda da aka haramta musu su kitse suka narkar da kisan suka tsaya a jikin rasuwar bukari ita buyu babu lari za mu shan mulmaita wala yi ba kuma sami musulun ita buyu kasa babu ta hari mai baikin kamar mulmaita wa tunzir za ka ce a'a ya aka yi sahabi mai ya sai da giya kamar yadda sai na umar ya mamaki ya saboda zai sai da giya a littafin da ta tunkari alhajin lu'aini يا شيخ العزيز انا مجلد نقول في شاكر ثلاثين شده الى عجز ان الذي آه، فيه امه رضي الله تعالى هذا آه، قال هذا القول عن هذه آه، اللي هي الثمره ثمره بين الجندب خللها يا زبا مجيا هو يهتزم الحكومه في كيلينسا shine ne abin da ya ba giyar ce kanta ya sai da ba giyar kanta ne ya sai da ba wato giyar ce ya tsinta ta sai sai da ita a matsayin kuɗi to amma sai na umar ya faɗi magana saboda abin da samurai ya yi kama da abin da yahudawa su menene yahudawa su kai dabara na halatta haram shi ne abin da samurai shi ma yi kaga sai da giyar a ainihin asalinta haramun amma sai dabara sai ya kara masa giya ya da ruwa ya tsinke ta tunda ya tsinke ta sai sai da ita a matsayin kamar misali kunu ko wani abu haka فأنا أول فيها بأن لأن لأن قللها وغير اسمها كما أوله fi في tunda ثم ya tsinkar da giya. sai canza sunanta saboda ka sai sai da ita to haka yahudawa suka asali an haramta musu cin kitse sai suka larga da suka larga sai suka sai da haka sun yi dabara hana ta haram fa'ada umar ala zalik wannan dalilin ya sa sai ta umar ya ke kushe da wannan sahabi Allah ya kara musu yarda to a nan idan mutum hadisin nan da muka karanta zamu ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsawatar mana akai misali al-imam nawawi a sharh sahih muslim yana jizmi na goma sha da sha biyu shida yace in ka dubi cewar annabi sallallahu alaihi wasallam la huwa haramun ya rasulullah kitse namushi yana da amfani saboda akan akan mulke falafali da an burke kwale ta katakon ba zai jaruwa ruwa ba zai lalace da wuri ko a shafa mu fata ba za ta rufe ba sai wanzu allah ce la huwa haram ne ta nufi da huwa haram na shi ne inda malamai suka samu sabanin ita. amma lamirin huwa din nan yana komawa ne ga albayi la huwa haram shi cinikin haram wato kamar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la tabi'uha fa inna bainaha haram kada ku yi cinikin wannan kitsan domin cinikin sa haram ba wai amfanin ne manzo Allah ya haramta la ana magana ne akan yahudawa Allah ya haramta musu cin kitse saboda haka suka narka kitse suka saya saboda ka manzo Allah yana magana ne kan cinikin ba amfanin ba ne lamirin nan kuwa yake komawa kai cinikin haram tunda Allah ya haramta mu cin kizan to cinikin ma kizan haram saboda waɗancan hadisai da na kawo waɗancan hadisai da na kawo su suke fassara wannan al-imam nawawi yake to anan idan kai nazari ga wannan hadisi za ka ga cewa al'illar fi da baitul maiti wal kamru wal khinzir me ya illar da ta sa aka hana cinikin mushi cinikin giya cinikin alaji me ya illar illar guda ce annajasar illar da ta sa manzo Allah ya haramta wannan cinikin najasa ce saboda haka tun da najasa ce magana ta kai bai ta'adda ila kulli najasa kowace najasa cinikin ta haramu saboda illa guda ce ta hada su gaba ɗaya bushe da najasa giya da naman alade da sauransu والعلة في الأسنان كونها ليس فيها منفعة مباحة قلتي فاتد والأفغاني نهلا فإن كانت بحيث إذا كفرت amma idan aka fasa gunkin misali ta za a sa gatari a sassare yuntafa bi rubabiha fi sihhati fi thalath mashhur misali a fasa gunki sai a sai da kiraran nan fa yamma da suka ce ko a da in an fasa ita zai yi amfani nan wannan ciniki nisan ba laifi tun da ya canza akalin shi amma da yawa malamai da cewa har yanzu dai an koma ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana saboda haka kamar dabara ce na halatta haramu don haka rashin bayani bil umman mana'u li zahirin nahyi wa ikumati al-imam an-nawawi ce da yawa ba da suna hadawa saboda zahiri abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta shi ومنهم من جوزه اعتمادا على الانتفاع وثم لم يكن على اكثر امثاله tun da aka asali wancan hadisin jabir ba amfanin annabi ya hana ba cinikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana saboda haka idan misali mutum zai fasa gunki ya fasa ne sai ya zama kira sai ya ɗari kira da ya girka to ba laifi amma in yake bi kira da ya sayar to har yanzu ya dawo ga haramcin da manzon Allah ya hana to ba ba amfanin ne asali ya hana cinikin wannan abin da aka hana shi wato shi ne aka haramta wa an balbaita mushe kam wal khamru wal khinzir fa ajma al muslimun ala tahrimi bai kulli wahid min minha al imam an-nawawi yace da mushe da giya da alade wannan duk malaman sunna sun yi ittifaqi akan haramun da yake cikin haramun ne babu ma sabani a kai ana al-qabi ya yace tabban mana hadha hadith anna ma la yahillu asluhu wal intifa'u bihi za mu iya fahimtar ka'idar da hadisi ne karanta da mu shine duk abin da ba a halatta cinsa ba ba a halatta amfani da shi ba to cinikin sa haram za ya hilba asu musamman an yi cinikin sa kudin abin haram wanda shine ka'idar da hadisin take karanta yake karanta duk wani abin da aka haramta cinsa to cinikin sa haram haka al-imam ibn hajar ya faɗa shi ma a fatul bayani a mujallar na shida shafin ɗari biyu da tis'in ya ce ƙara jimhurin ulama aka karin malaman suna sun ce al'illar liman ibaikin baikin mai saki wa kamar wa tsinzir an najasa bai ta'adda zalika ila kulli najasa saboda haka bisa ga wannan hadisi ya sa malamai suka yi iyaki duk wata najasa ce nikin ta haram duk wata najasa saboda la'akari da abin da ya hada wadancan abubuwan da annabi ya haram kaga an samu ka'ida kenan a dalilin wannan hadisi ka'idar da ita ce ciniki yana zama haram saboda abin da aka kulla cinikin a kansa idan haramun ne ko najasa ce كل أمر حرمه الله تعالى فقد حرم ثمنه ولا النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ على القائد ذكرته إن الله إذا حرم على كون أكل شيء حرم عليه ثمنه ولا شيء قائدة أكلت قائدة فرقه duk abin da aka haramta maka cinsa ko shansa to cinikinsa haram ƙoƙarin ta halatta shi shi ma haram alamari na biyu wanda za mu duba game da hadisin nan wato ne lafazin giya da ya tabo al kurtubi yana tafsirin suratul ma'ida aya ta Ya ce ajma'a musulmi na alaƙa hari bai'il khamri samun dami kamar da al lawari an fada cikin shafin hadisin jabir musulmai sun yi a kan cinikin giya haram cinikin jini haram cinikin giya haram ne cinikin jini haram ne ittifaq mutum ya tare jini ya sayar haram haka nan giya wa fi zalika dalilun ala tahrim bai'il aqirat saboda haka duk wani duk wata kazanta cinikin ta haram wa sa'irin najasa da duk wata najasa wa ma la yahidu akluhu duk abin da aka haramta maka cin sa cinikin sa haram al-imam qurtubi ya faɗi wannan yace ijma'an duk malaman sunna suke yarda da wannan ya kamata mu rike wannan giya da jini da mushe da kazanta cinikin su haram akwai hadisin abdullahi bin amri wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-kamru ummul kabair giya ita ce uwar manyan zubi wa man sharibaha wanda ya sha giya lam yaqbal Allah minhu salata 40 yawma lam yaqbal Allah minhu salatan bi 40 yawma Allah ba zai karbi sallar sa ba tsawon kwana 40 Allah ya tsare ya musiba ce wa in ma ta wahiyar fi batnihi idan mutum ya mutu giyan nan tana cikin sa mata mai kasan jahiliya ya mutu mutuwa irin ta jahiliya jiya musiba ce hadisin yana cikin su sahiha hadisin rubu da dari takwas da hamsin da kuma to saboda haka wannan hadisi sai tabbatar da shan giya haramun babu makawa a kai gare ga abin da sallallahu alaihi wasallam ya cikin hadisin jabir cinikin sa haram akwai hadisin abdullahi bin umar annabi sallallahu alaihi wa wasallam yace kullu muskirin kamru duk wani abu mai bugar da hankali giya wa kullu muskirin haram kuma duk wani abu mai bugar da hankali haram wa man shariba al-khamra fid dunya wanda ya sha giya a duniya fa mata wa huwa yudminuha ya mutu yana mai dawwamar da shan ta bai tuba ba lam yatu lam yashrab akhirah ba zai sha giya ba saboda akwai giya a lahira amma ba irin duniya ba حديث يرى حديث من كتاب الأشربة باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام هذا أنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بجرى ونياي مصر شرق الحديث بلغد الصباح فضع الله لكالك ياخذ من يحيى فضع الله يكالك من يحيى وضع الله يكالك كل مسكر خمر duk abin da ya bugar da hankali giya ji Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya bugar da hankali giya kuma duk abin da ya bugar da hankali haram kaga ya taho karkashin ciniki Allah ya sa mu gani saboda ana magana cinikin haram haram sai manzo Allah ya ce duk abin da ya bugar da hankali giya kuma duk abin da ya bugar da hankali haram ya bugar da hankali ya zama akwai hadisin aisha wanda ita ma ta rawaito an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam game da wani abin sha sai manzo Allah ya ce kullu sharabin akara fa huwa haram duk wani abin sha da ya bugar da hankali haram akwai hadisin Abu Musa al-Ashari yana bayani ba'athani an-nabiyyu ana wa mu'az na jabal ila al النبي صلى الله عليه وسلم يا أيتين دليل مؤاذ جبل دليل مؤاذ جبل هو في اليمن فقلت لما داو سنك قيام النبي صلى الله عليه وسلم من ترى دوس أبوبوان شاء كثر يمن باب سوء مدينة wasu abubuwan sha ne kasan kasashe daban-daban da irin abubuwan sha na bugarwa wanda ba ka isan da ta je kasar suna nan bila abubuwan da ake sha su bugar da hankalin dan adam to shi abu musa mashari lokacin da ya tafi yaman da shi da mu'az bin jabal da suka dawo sai suke gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah mun tafi kasar yaman mun tarar da wasu ababen sha daban-daban ga su sai manzo Allah ya dace shi ce, kullu muskirin haram duk abin da ya bugar da hankali haram kaga shi ba wai la'akari da biyar bace kawai la duk abin da ya canza hankalin dan adam haram sana akan hadisin jabi wani mutum ya taho daga yaman فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشرب له في أرضه من الذرة من الذرة ya tambaya annabi game da wani abin sha da suke yi suna yin abin sha da dawa giyar dawa wanda larabawa musan ba suna ce masa almirki annabi sallallahu alaihi wasallam ce masa a muskirin huwa shin wannan abin sha da take tambaya na akai yana bugar da hankali qala na'am sai manzo Allah ce kullu muskirin haram duk abin da ya bugar da hankali haram akwai hadisin Abdullah bin Umar sai da Umar ya yi huduba ala minbari Rasulullah akan minbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fakala sai ta kamar yake inda hukar nazar da harimun kan kun sani allah ya saukar da cewa ya haranta shagiya ga mazaran zama da sai lamar yana halifa ya ce kun allah ya saukar da haya da haramci shagiya fakasun ba za da sai lamar ya ce alkamuru ma kamara al'akla giya ita ce abinda ya jirkita hankali ma kamar al'aqla bi ma'ana ma gadfahu duk abin da ya rufe hankali khalaqahu ya yatruku ala hali ba sai ya bugar ba abin da ya rufe hankali ya canza shi to na abin giya sai ba umar ya fassara da ake nufi da giya duk abin da ya rufe hankali dan adam giya الإمام البخاري يقول في ba. Babu باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب da kuma da muslim da babu da su tahrir al-qadr saboda haka ibnu hajar yana sharhin hadisin hadisin abdullahi bin umar da yake bayanin babansa ya yi fassara abinda ake nufi da giya a kan bimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu hajar a cikin fatul bari a mujallar da goma sha biyar da na arba'in ya ce faruki ha an na kulle shaikin ya suru saboda haka duk abin da ya fitur da hankalin mutum ya iya canza hankalinka daga yadda kake yusamma kamran haqiqatan sunan giya kuma giyan nan haƙiƙani ne ba wai ta duk abin da ya canza hankalin mutum to wannan abu ana kiran da giya haƙiƙa فدل على أن كل ما خالف العقل وأفكره فهو خمر saura ka bai bukatar fassarar wani malami a yanzu ba duk abin da ya canza tunanin dan adam abin da ya canza hankalin mutum jiya zukar ta kai a a hadiyar ta kai kamar kwaya matsayin da jiya fala ibrasa bil asma fil hukm ba ala akari da suna an sha kwaya ya canza hankali ko mutum ya zuci wani abu wiwi ko ganye ya canza hankali tun matsayin sa saboda haka a nan idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta mana cinikin giya kar ka dauka giya ne ta dela ya kamata ka san abinda manzo Allah yake nufi da giya shi ne duk abin da ya canza tunanin dan adam matsayin a nan za mu ci idan hukuncin cinikin kwaya musulmi ya rika sai da kwaya mai matsayin shi haramu da wanda ke sai da ganye da wanda ke sai duk wani abin da ya canza tunanin mutum ya san da cewa dukiyar da yake samu dukiyar ce Allah ka kare اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله قبل أبلغ كسيني إذا مدت ورد ولا حديثي النبي صلى الله عليه وسلم جاي مغنى أن يقول يلا أجل النبي صلى الله عليه وسلم يتكاتل الله اليهود إن الله تعالى لما حرم عليهم شهومها جملوا ثم باعوه فأكلوا ثمنه saboda haka wannan hadisin yana karantar da mu cewar waɗanda suka fara halatta haram su ne yahudawa dabara na halatta haram wannan hadisin yana nuna mana ka yi dabara yadda za ka halatta haram shi ma haram kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci yahudawa saboda wannan Allah ya haramta musu cin kitse saboda ka bi su kai dabara yadda za su halatta amfani da kitse a dan haka yasa ibn qayyim jawziya a littafin ilamul muwaqqi'in ya kirga dabarbaru da mutane ke yi na halatta haram wallahi ya kirga sun kusan dari sun kusan dari dabara daban-daban da mutane suke yi na halatta haram ba su gane ba domin idan allah ya haramta abu bukar kai ce za ka yi dabara na halatta wannan kamar kana kamar kana nuna allah bai san ka ba kana kana nuna kana da ilimin da za ka ci allah to abin da ya gudanar kuka ke nan ka zo ga ilamin waki'in mujallar na uku ya yi magana mai tsawo zuwa shafin 159 yace fa hadhihi alwujuh allati dhakarnaha wa ad'afuha bayan ya kirga dabaru da mutane suke na halatta haram sai yace to bayan waɗanda da kuma kirga akwai ma dabaru daban-daban waɗanda ba mu faɗa ba تدل على تحريم الهيل والعمل biyar. wanda duka suna nuna haramun ne musulmi ya yi kokarin ya yi wata dabara na yadda zai halatta abin da Allah ya haramta والإتيان بها في دين الله فيسر نتعمل حديث المعنى دول ينور حديثين da زود الإنور da النبي صلى الله عليه وسلم idan da za ka tara hajjisai na manzo Allah Allah ya yi ne ba wani ka samu akasari masu halatta haramta sai ba da misali ya ce la'ana Allahun muhallil wal muhallal lahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ka tsinewa mai halatta auren mace da aka sake aka saka sau uku da kuma wanda aka yi dabarar halatta masa auren nata mutum da ya kashe mata saki ɗaya biyu har uku saboda aka sai aka kulla dabara yadda za ta je da yi wani aure ta dawo gidansa haka yana so ya halatta abin da Allah ya haramta Sau da ka zai iya ba abokinsa kuɗi ka dai ka je ka auri na wata daya ka sake ta saboda ka dawo gida na kaga yana dabarar yadda zai halitta abin da Allah ya haramta saboda ke sa manzo Allah ya fara da la'ana Allahu al-muhallil wal muhallal lahu wanda abin da malamai suke cewa wannan auren bai sake halitta gare shi duk dabarar da ake dabarar ko ta gefen ta ko da ko ta gefen shi wanda shine abin da yake inganci sannan ga hadisin nan لعن الله اليهود كرمت عليهم الشهوم وجملوها وقوباؤها وأكلوا ثمنها سبب ذلك ابن القيم الجوزية يتي فإن المخادعة كي دبارة ليودارة هي الامتياز والمراوغة بإظهار أمر الجائز أبن دعك نجي دبارة أهل الزهرم شيني كنونا وجوليا أبو liyatawassala bihi ila amri muharramin yubtilu wanda a boye akwai haramun da ya tukunkune amma a zahiri halal yake nuna wa mutane to wannan ya shafi in ka dubi ka'idar da ibn al-qayyim dubi ya fada sai ya shafi cinikayyar mu a yau cinikayyar mu a yau wanda malaman sunna sun ittifaki akan cewa duk abin da Allah ya haramta mu'amalar shi to cinikin sa haramun saboda hadisin da karanta din kamar giya kamar alade kamar mushe kamar jini da sauransu to taya aka yi yahudawa suka sake dawowa gare akwai ai ga muna amfani da sabulai ana kawo da kasar waje muna amfani da makilin ba mu muke yi ba muna amfani da magunguna da muke sha da man shafawa magunguna da yawa abinci na musamman biskit suwi da sauransu saboda haka sai suka narka kitsan alaji sai su rika sawa a ciki amma ba za su bayyana sunan kitsan alaji ba saboda munafinci da yaudara irin ta yahudu saboda haka sai aka ba su kod sunayen kod e kaza e zero haka suke ba su kod zahiri ba ka iya sanin mai ake nufi sai dai ka koma bincike game da wannan kod din shi zai fassara maka amma a cikin ba za su nuna maka wannan kitsan alade ne a cikin wannan biskitin ba a'a ba za su faɗa ba kuma a kasai wallahi mafi yawa biskit da ke shigowa a ƙasar nan in dai daga turai to za ka samu akwai kitsan alade mafi yawa to ta inda muka shiga ke mazo Allah ya haramta mana cinsa ya haramta mana cinikinsa sai gashi mun koma muna yi gaba ɗaya. domin za ka saya ka ci eh, eh, eh, biskit da kake sayo ma yara da sweet kaga idan an saki sa rage kaga kayi abu biyu ka ci abin da an haramta kuma ka cinikin abin da an haramta saboda ka yi sa dole ne sai mun farka kamar musulmai da suke zama a kasashen turai da yammacin duniya da yake sun sun gane ya zama suna da kungiyoyi na binciken halar da haram suna da kungiyoyi waɗanda suke tantance abincin halar da haram wanda idan ba a buga tambarin halar ba a cikin abinci karkata ya to lalacewa ta kai ga yanzu ma za ka samu musulmi naman kanti yake saya naman gwangwani wanda daga turai ya zo to za ka je ta yaya abin da ba ruwan sa subhanallah akwai bukatar mu kiyaye mai hattara saboda abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya hana idan muka koma muna yi sanin to abin da ya samu waɗancan na baya shi zai sami wallahi shi zai same mu don haka sa malamai sun tsawatar a kai in ka zo fasa wallahi na mujalla na talatin eh, da yake shirin da mujalla na shirin da biyu shafi ɗari biyu da tamanin da ɗaya har zuwa dari uku da ɗaya game da abubuwa da yawa wanda ake samun kisan alade da abubuwa da kuma waɗanda Allah ya haramta kuma mai da hankali ba da ba musamman saboda akwai hadisin sai da abubakar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu lahmin nabata min sahtin wallahu aula bi duk wata tsokar nama da ta ginu da ta tsoro a dalilin cin haram to wannan nama mutane mafi dacewa da ita hadisin jabir bin abdullah annabi sallallahu alaihi wasallam yake la yadkhulu jannata lahmun nabata min sahtin duk mutumin da jikinsa ya ginu a kan haram ba zai shiga aljanna Allah ka tsare aljanna tana da wuyan samu wallahi dole ne mu farka ba a yaudarar Allah idan ka tafi sayayya ka rika lura da abin da kake saya shin wannan abin ya halatta gare ka ko da halatta ba saboda yanzu da ke duniya ta zama abin da ake cewa global village za ka samu abubuwa na kasashen turai an kawo su saman supermarket kasunan cike da kasuwanninmu kana shiga za ka saya ka kawo gida su ko turawan nan ba su yarda da manzon Allah ba su yarda da addinin musulunci ba don haka babu ruwansu da wannan ka'ida to kai kuwa kana da doka saboda kai musulmi ba ko ne ne za ka gari ya fito daga turai ka ɗauka ba ko ne ba ne idan kuwa ka saki jiki to abin da ya faru da su zai faru da saboda Allah ta baraka a ta'ala yadda ya la'ance su haka zai la'ance su Allah ka tare ki saboda ka duk wata dabbar da aka haramta cinta to ciniki ta haramu haka nan cinikin kitsanta ma haramu wanda shi yake nuna maka kuskuren mutane da suke sai da kitsan zaki ina sayar da kitsan zaki naman zaki haram naman zaki haram saboda yana da fika annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ka'ida hadisin al-Imam Muslim duk wata dabba da take da fikar hakora wannan dabban haram ce to kitsan zaki cinikinsa haram saboda haka mutum ya ringa sai da kitsan zaki kaga tamfar abin da ya yahudawa suka aikata ne sai abu na hudu wanda shi ne na ƙarshe to ina da amfani da kuma abubuwan da aka haramta ɗin da misali in ka lura shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana a kan cin waɗannan dabbobi ne da kuma cinikinsu ba amfani da su ba sahabbai sun masa tambaya aka yi amfani da kitsan mushi ana amfani da kitsan mushi a mulka ba falafari ko ko a shafa ba fata annabi sallallahu alaihi wasallam da yi magana a kai shi manzo Allah yana magana akan cin haram da sayar da haram ba amfani da haram su abubuwa guda uku yana da kyau bambanta su cin haram sayar da haram shi ne cinikin haram amfani da haram amfani da haram akwai matsayinsa daban wanda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana kai in ka duba sharh sahih muslim al-imam nawawi eh, kamar da muka faɗa da farko da suka ce ya rasulullah kamar kitse na mushi akan narka a yi amfani da shi a mulki falafale sai mazu Allah ya ce la huwa haram yanzu Allah ya ce a'a shi haramun ki me yake nufi da shi din abdamiru fi huwa ya'udu ila al-bayt wato cinikin ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana akai la ila al-intifa ba wai amfani da kitsan ne yake haram ba cinikin kitsan shine haram to wanda shine abin da yake inganci fahimtar al-imam shafi'i ya juzu intifa'u bi shahmil maita ba laifi bane don an yi amfani da kitson mushi ga dabba ta mutu sai a ɗauki dabban a narka kitsanta a cire kitson, a shafa a cikin kwale-kwale babu shi maza Allah bai haramta amfani da kitsan ba me ya haramta cin kitson da cinikin kitsan yasa muka ce dole ne ka aza abin nan kashi uku sannan za ka fahimci abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan jawabi da yayi yayi magana ne akan ci da kuma ciniki ba amfani da wannan abin ba saboda haka ana iya amfani da kitsan mushi a mulkin kwalabar, ko a narka kitsan mushi a yi amfani da shi wajen fitila a haska fitila ko da zalika min ma laysa bi aqlin in dai ba ci za a yi ba wala fi badal adami ba kuma shafawa za a cikin dan adam ba to wannan fahimta ta al-imam shafi'i fahimta tabi'ai ne kamar aqwa bin abi rabah haka nan muhammad bin jarir al-qabari amma da yawa malamai suna cewa amfani din shi kansa shi ma haramun ne aslan saboda hani da Allah tabaraka wa ta'ala ya kai nan al-imam an-nawawi yayi yayi bayani akai yake cewa ah, hal yajuzu al biha wa nahwu min al-istimar fi ghayr al-akli wa ghayr badan inda asali sabani ya tawo tsakanin malamai shine abin ya zama to jafa ana iya amfani da shi ba tare da an sayar an yi cinikinsa ba tunda ba cinikinsa za a yi ba shin babu laifi nan ne inda alimamu shafi'i da alimamu malik gairu wa kasirin min sahaba suke ganin ba laifi alimamu malik shi kansa yana ganin ba laifi bane saboda an yi amfani da wata najasa tunda ba sai da ita aka yi ba ci aka yi ba ba sayarwa ba wannan babu laifi imamu nawawi ya yi bayani a kansa bayani mai tsawo wanda yake danganta fahimtar ga sayyidina ali bin abi talib abdullahi bin umar abu musa al-ash'ari wanda sahabbai ne akwai al-qasim bin muhammad akwai salim bin abdullahi bin umar wadanda suke ganin hakan ba laifi ba kuma wani shine abin da ibn ya zaba in ka zo majmu'u fatawa mujallar 20 shafin 38 da 24 shafin 270 haka ne ibn qayyim jawziya mujallar na biyar shafi na 749 babu laifi don mutum ya amfani da najasa amma ciniki ta haramun ya za mu yi mu gane wannan ya za mu yi mu gane wannan za mu gane kamar misali mutum ya ɗabi najasar salgansa shadda da iba ya kai gona ya yi taki halal najasa ce ya yi amfani da ita amma amfanin bai shafi ci ba bai shafi sayarwa amma idan mutum ya mai da wannan sana'a shi ba sau da ka ya bude kamfani ya sai mota idan shaddanka ya ta zai zo ya kwashi sai ya biya ka nan kuma ba haramu Allah ya samu gani saboda cinikin haram yake amma amfani da shi din ba shi ne aka hana ba amma cinikinsa shi ne haram saboda haka misali ga wanda zai shafa kitsan zaki a jikinsa saboda wata cuta da yake yi ba haram ba idan ba zai yi sallah da wannan a jikinsa ba Allah ya samun gari. amma shi mai sayar da kitsan zakin fa shi kuma haram ne saboda yana cinikin abin da an haramta saboda ka amfani da najasa malamai da yawa inda da kamar da na faɗa akwai sabanin fahimta tsakanin malamai amma wanda yake ce fahimta da manyan masana suke tafiya a kai tunda mun je sun irin su alimamu shafi wanda ya danganta har da sai na bita da sai na umar da sauransu suna ganin ba laifi ba ne don kayi amfani da najasa in dai bai shafi ci ko sha ko sayarwa ba ko ibada da wannan najasa in dai bai shafi haka ba to ba laifi ba ne in ka duba sharhun mumfi na ibn musaimin a mujallar da suka shafi ɗari talatin da shida shi da abin da ibn musaimin yake yake rinjayarwa ya ce wa hadal kawai huwa sahih an da samira fi kawai la huwa haramu lokacin da sahabbai suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah akan yi amfani da kitsan mushi a mulka ma makwalakwai a mulke ma katakon kwalakwai saboda kada ruwa ya shiga ko a shafa ma fata. sai mazu Allah ya ce la huwa haram don inda mahallin sabanin mai da yake ne me huwa din nan idan wani malami yake ba amfani da najasa gaba ɗaya to yana fassara huwa din nan ba abin da malamai suke cewa huwa din nan ya udu abin bai ana magana ne akan ciniki kadai fata ma a hadin yin intifa'atu da ce a da haɓɓa haɓar وذلك لأن المقام على الحديث بالبيت ابن الوسيمين يجي saboda in ka dubi hadisin nan daga farkon zuwa ƙarshe yana magana ne akan ciniki yana magana ne akan ciniki saboda haka idan annabi ya ce huwa haramun yana nufin cinikinsa haramun والصحيح annahu يجوز an تطلى بها السفر saboda ka ibn usaimi ne ya ce babu laifi dan an yi amfani da kitse na mushi an mulki cikin kwale-kwale da shi kaga an yi amfani da najasa ke an yi amfani da najasa amma ba a ci najasar ba ba a sha najasar ba ba a yi cinikin najasar ba amma an yi amfani da ita to wannan za ka samu a subul salam na al-imam sana'in yana shafukan farko na dubi na uku Ya ce man qala abamir yaudu ala al-ina al-bayt istadalla bi ijma' ala jawaz it'am al-mayta al-kilab saboda haka idan kace huwa haramu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa cinikin haramun ne cinikin ba amfanin ba saboda ka sai malamin suka ce idan dabbar ka ta mutu saboda ka sai kaɗa ɗauki wannan dabba sai ka ba ma karnuka sai karnukan suka ci baka yi laifi ba baka yi laifi ba ko kaɗa ɗauki dabba sai ka ba ma kana gonan kifi ko wani abu haka sai ka ba su wannan ba laifi ba ne cinikin ne aka haramta ko misali kai ne ka yanka dabba ba zuwa fata kai ka sayo jini ba ga wanda suke kiwon kifaye ga wanda suke kiwon agri mutum ya sayo jinin ya yi mai ya yi haram saboda ya cinikin haram amma idan a ce ta ce ta ya yanka sai da yi jinin sai ya ba kiki shi kiki ba haram gare shi sau da haka da ka ba shi kiki jinin babu na fiye shi yalla dai idan ka ki wata dabba da haram to ba za ka sai da ita ba sai ka tare ta ka ci halar na kwana uku wanda shi ne amma dan ka ciyar da karnuka eh, al'imam sana'ayi a kudu sana'a ya ce ba da yi tun da ba cin bushen dai ba ba sayar da bushen dai ba ka dauki nan ka ba ma karnuka wannan ba laifi walau kana kilabu sai liman yantafi biha wa kad arafta anna al-aqrab awdu dhamir ila al-bayt fa qa'ida sanahu idan annabi sallallahu alaihi wasallam yace na huwa haramu huwa dhamiri ne da yake komawa ga kalma da take mafi kusanci wanda shi shine akan ciniki fa yadullu al-intifa'u bin najisi mutlaqan al'imamu sana'ani ya sau da amfani da najasa a yi amfani da najasa ba ci ba ba sha ba ba sai da wannan halin ka yi amfani da shi matukar ba zai shi ba za ka yi ibada da shi amma ya haru mu bai uhu da ma'arab cinikinsu shi ne haram wakar yanzu da hukuwa kaunuhu izamil yahud al'imamu sana'ani ya ce in kai la'akari da magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ne da farko sai da ya aibanta yahudawa qatalallahu yahud yace Allah wadaran yahudawa me suka yi inna innahum jammalu shahma thumma ba'uhu fa akalu samana saboda sun sun narkar da kitse sai suka tayar da kitsen sai suka ci kudin kitsen kaga duk wanda kai ba kai ba fa innahu bahirun fi tawajjuhi nahwi ila al-bayt magana ne akan cinikin shi ne aka haram allazi karataba alaihi aklu samad cin wannan kudin shi ne haram wai za ta na tahrimu lil bai jazu ittifa bi shuhum al bayta wa idhal mutanajjisa fi kulli shay gairu akl al adami idan dai dan adam ba cin mushin zai yi ba dan dai ya narka kitse ya yi amfani da wannan kitsan ba tare da ya ci ba bai sha ba bai cinikinsa ba wannan ba laifi ba ne kamar da muka kirga wannan fahimta ce ta alimamu shafi'i fahimta ce ta alimamu malik da aksaru ashabihi akasarin tsaron bikihun malikiya haka da ka gani haka nan alimamu abu halifa haka nan sahabban manzon allah haka nan tabi'ai da sauransu suna da wannan fahimta saboda haka ba wata bakuwar fatawa ce la'akari ne da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma akwai dalilai akwai dalilai da suke nuna cewa za a yi amfani wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana isharar haka kamar misali akwai hadisin abdullahi bin abbas yake marar nabiyu da amsin mayyita wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya wuce akuya dan akuya matacce don busuru haka ya mace faƙala cewa ba Allah ya ce a ala ahali halawi ta fa'ubi bi ihabiha me zai samu masu akuyan nan na laifi da dai sun yi amfani da fatarta da dai sun yi amfani da fatarta hadisi na sahih bukhari yana kitabun zaba'i da wasai babu sujudul mai yana sahihu muslim kitabu haidi babu juri mai ta bi ba riwaya ne ke kaga ai dabba ta mutu saboda da jasa ce haramun amma annabi da kansa yake cewa me zai samu masu akuyar nan na laifi da dai sun yi amfani da fatar akuyar domin kuma bar akuyar ta lalace ashe za a yi amfani da wannan da tufa kenan ko kaga ba shi aka yi ba shi aka yi ba sai da wa رواية كذلك عبد الله بن عباس يشي تصدق على مولاك لميمونة بشاك أقوى وتفيور ميمونة ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم الناس يقى عبد الله بن عباس kana ga tana da baiwa ita wannan baiwar aka ba ta sadakar akuya ba ma ta sai akwai ta mutu famar da biha rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wuce wannan akuya sai ya ce halla akhadtum ihabaha la yahana ku dauki fatar akuyar Ba da basmuhu ku je ni fatar sun bihi ku yi amfani da shi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam me ya hana ku dauki fatar akuya kaga akuya ta riga ta mutu bushe shi amma a feɗe ta kenan a cire fatan a jefe fatan a yi amfani da fatan kaga an yi amfani da abin da ya haramta amma ba ci ba ba sha ba ba sai da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan fa kalu sai suka ce inna mai ta ya rasulullahi akwai yabo matacciya ce fa kalu sai ce inna ma harrama akaduha inna ma haruma akaduha annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai abin da aka haranta shine cin akuya kaga manzo Allah ya dawo musu da fahimta abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya shar'a hadisin yana eh, al-musnad imam Ahmad riwaya ta uku ta Abdullahi. ibn Abbas yace akwai wata akuyar kuma Sauda bint Zamak ita ma matar Annabi sallallahu alaihi wasallam فقالت ah, lokacin da annabi ya shigo gida sai sauda Allah ya kara mata yarda tace ya rasulullahi ma ta kulala, wanda ya nuna maka hatta zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akan yi manabba suna dabbobi suna akan ba su suna lokacin da manzo Allah ya shigo gida sai ta ce ya rasulullah wance ta rasu wato akuyar ke akuyar ta rasu فقال سيما الله يكفي فلولا أخذتم مسكها ميهنا كنت fakana sai ta ce za a kudu maka shafin kasmatin ya rasu da lamar ɗauki fatan akuyar da ta riga ta mutu fakana sai an da sallallahu alaihi ya koma da ita ga alƙur'ani suratul al'am ayata ɗari da arba'in da ya ce mata abinda allah ya ce a cikin alƙur'ani قل لا أجد فيما أوهي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتا kaga ana magana ne akan cin mushi shine haram sai maza Allah ya ce wa innakum la ku ai ba cin naman za ku yi ba ko inda muru, idan kun je na fatan dan tafi ubi za ku yi amfani da shi Abdullahi ce fa قال عبد الله بن عباس فارسل اليه فصلقت اكا تيده وانا اقيا اكا تيره فاتي فدبغت jeni. Ba aka zan mini kirba saboda aka sai salka na zuba ruwa wata jaka kata suke zuba ruwa a ciki kaga an yi amfani da shi amma nan ai kaga ba sai da fatar aka yi dama cikin haramun shi ne abin da aka haramta bisa ga wannan islamiyya eh, majmu'ul fatawa مجلد 20 شهر 83 ليس فإنه يرخص في استعمال ذلك مما يقتل عن بدن الإنسان idan daina dukar ba ta taɓa cikin mutum ba ma layu babu ida kana mustasilan bi abin da ya zama yana cikin ka wanda ne wanda ke zama haram amma tun da bai taɓa cikin ka ba ba laifi ba ne. sai ce misali ka itfa'il harisi bil khamri kamar a dai bigiya a kashe gobara an dai bigiya an kashe gobara wa it'amul baita al-bizat wal suqur ko ko kana da dabba ta mutu kana kiwon shirwa kuma laraba suka yi kiwon shirwa saboda ana farauta shi saboda haka dabban ka da ta mutu sai ka ɗauki wannan dabba sai ka ba mu shirwa ko ka ba mu canwar gidanka suka ci wannan mushe ko karnukan gidanka wannan ba laifi ba ga wanda ke farauta kamar yadda alimamu sanahari ya haka saboda an halatta mai farauta ya ake karnuka sai zama ka ɗauki mushi ka ba mu karen ba sai da kai ba nan ba laifi ba ne a nan muna fahimtar abinda aka haramta kinsa to cinikinsa haram wanda shi ne ka'ida ittifakan a tsakanin malaman sunna amma amfani da najasa idan bai kai ga ci da sayarwa din ba malamai da yawa suna halatta shi na za ka zan dakata saboda na da zai ba ma da ita ya haƙuri سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب